sha shida ne ko sha bakwai sha takwas mako sha takwas ga watan zulqaida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi daidai da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya miladiyya ta dubu biyu da bakwai a karatunmu na wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka karatun littafin alwasiyatul kubra wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijira tana da shekara 700 da nawa 28 yau shekara yanzu shekara 700 daidai kenan da barinsa duniya bayan tsaiko da aka samu a dalilin kamawar watan azumi darja'a da aka yi zuwa ga tafsirin alkur'ani mai girma a gurare daban-daban da wannan shekara allah da ikonsa an gabatar da tafsiri na masallacin indimi da ke garin maiduguri a jihar borno kamar yadda aka saba ba tare da samun cikas ko tangarɗa ba wannan kuma abin da yake nunawa ne tafiyar sunna ba a hannun wani mutum kwaya ya tattake ba addini na Allah idan ba wannan wani zai ci gaba da babu mu wasu ne za su ci gaba kamar yadda da ba mu wasu ne suke yi muka zo muka karba abu abubakar gumi da fafutukar da a wannan kasa Allah ya kansa da sa wajen yada sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sauran malaman sunna da suka riga mu gidan gaskiya irin su malam bawa mai shinkafa irin su malam ismail idris da sauransu wanda har ta kai yanzu gashi wasu ne suke ci gaba da waɗanda aka fara da su can da farko da kuma wasu wanda suka fito daga baya suna ci gaba da yada wannan sunna da bata kariya da gwagwarmaya da artabu da bid'a da shirka da dukkan wata ta'asa da aka shigar da ita cikin addinin musulunci to haka abin ba zai dakata ba zai ci gaba kuma addinin Allah Allah madaukakin sarki ne zai ba shi kariya shi kuma ne yake ɗaukaka shi ne zai shigar da shi sako sako inda ba a sanyi ga ya shiga Allah madaukakin sarki sai ya kai shi nan to wannan ko da aka samu yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya nufa za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi a wannan majalis wanda kuma wannan shine majalisin mu na nawa 27 cikin wannan littafi na alwasiyatul kubra za mu tashi kan fasili ko malam yake cewa wa min zalika الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام كلام الله ثم أبلغه مأمنه ابن تيمية ya shiga magana akan abin da ya shafi alkur'ani da muke karantawa yake cewa wa min zalika yana daga cikin aƙidar magabata aqidar ahlus sunnati wal jama'a wacce babu azarbabiya a cikinta babu sako-sako babu ifrat babu tafrit aqida ce wacce take tsaka-tsakiya to yana daga cikin wannan aqida al-iqtisadu fi sunnati wato daidaito a cikin bin sunna ba tare da azarbabi ba ba kuma tare da kasawa ba da sako-sako da gajiyawa ba wattiba'uha da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kama ja'at kamar yadda ta zo bila ziyadatin wala nuqsan ba tare da an ƙara wani abu ba akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma tare da an tauye ba wato kada a ƙara wani abu akan shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kada kuma a tauye wani abu shigar da wani abu cikin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma wannan al'umma da ita daidai yake da cire wani abu daga cikinta yadda kasan bai halatta ka daga wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ka cire ta daga musulunci ba ka daga wani aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koyar da wannan al'umma ka ce kai yau ka cire wannan a daina yi ka ce a daina da hiyatul masjid ko raka'atai fajr misali ka ce ka cire shi daga musulunci yadda mutum ba zai iya yin wannan ba to haka nan bai halatta gare shi ya kare wani abu ba kare da rage duk daidai ne wanda zai kara a cikin addinin musulunci daidai yake da wanda zai cire wani abu daga cikin addinin musulunci aqidar ahlus sunna shine ana bin sunna sau da kafa ana daidaito a cikin binta ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba ba za ka yi inkarin wani abu da sunna ta tabbata da shi ba ko da kuwa kai ba za ka iya yi ba to kada ka yi inkarin abin ko kace za ka yi faɗa da abu ka yadda sunna ce kai ne ne ba za ka iya yin ta ba ka bar masu yi su yi yana daga cikin laifuffuka da wasu ke faɗawa idan mutum ba zai iya yin wata sunnar ba to sai ya daura fada da ita kuma wannan ba daidai ba ce kai ne wannan sunnar ba za ka iya yin ta ba amma kuma ba wannan ne zai sa kuma ka kore ta daga cikin sunna ba to haka nan kuma mutum ba zai kara wani abu wanda da ba shi ba to shine ibnu taymiya yake cewa mislul kalam fil qur'an kamar magana da ta shafi alqur'ani wasa'il sifati da sauran sifofin Allah فإن مذهب سلف الأمة مذهب مقباتا ونن الأمة وأهل السنة مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله القرآن إذا كنت كرنتاوى مغنر الله منزل غير مخلوق saukar da shi aka yi Allah ne ya aiko mala'ika jibrilu da wannan alkur'ani ya yi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi ya karantar da wannan magana ta alkur'ani da muke karantawa ba halittacciya bace ba halitta ce kamar sauran halittu domin sifa ce ta ubangiji duk abin da aka ce sifar ubangiji kuwa to ba halittacce ba ne babu sifa daga cikin sifofin ubangiji wacce ke hadisa wacce da babu ita daga baya ya kire ta daga baya halicce ta maganar Allah sifa ce qadima bi qidamihi subhanahu wa ta'ala da can ya sifantu da wannan sifa ta magana yana magana sanda ya so ya faɗi abin da ya so ga wanda ya so a lokacin da ya so Wanda ita ce sifa ta kamala ubangiji ya takallamu mata sha'a haisu sha'a liman sha'a wa bima sha'a idan ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan rukunai to ka fitar da sifar magana daga cikin sifa ta kamala ka ce ubangiji yana magana amma ba san da ya so ba shi kenan ka sanya masa tawaya kamar yadda rediyo zai yi magana amma ba san da ya so ba san da mai shi ya so ya juya shi in ya so ya kashe shi in ya kunna shi ya bar shi a kunna haka zai yi ta yi rata ta ba tsayawa in ya kashe shi shi kenan haka zai ci gaba da zama kaga wannan ba sifa ce ta kamala yana magana san da ya ga dama sannan ya yi ma wanda ya ga dama yana magana da wanda ya ga dama tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah ashe kaga akwai waɗanda ba baki da baki ko kai tsaye ubangiji ya magana da su ba akwai kuma waɗanda ya yi magana da su kai tsaye saboda haka yana magana da wanda ya so da ya so sannan kuma ya yi musu magana da abin da ya so ya faɗa musu abin da yake so ya faɗa musu babu mai tilasta ubangiji ya faɗa abin da ba shi yake so ya faɗa ba kaga a nan ne za aka samu sifa ta kamala ubangiji ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala duk abin da kwakwalwarka za ta hararo sifa ce ta kamala sallahu aula biha walillahi almasalul a'la abin da zaka tunano da kwakwalwarka sifa ce ta kamala idan aka ɗauke ta daga halitta ma zai zama ta waya, to ubangiji aula biha a ce kana yin abu bi irada sanda ka so sifa ce ta kamala to ubangiji shi ya fi cancanta da wannan to shi da ibnu taymiya yake cewa maganar ubangiji magana ce wacce take sifa ce tashi ba halittar ta aka yi ba alkur'ani da muke karantawa magana ce ta Allah don haka alkur'ani ba halittacce ba ne kamar sauran halittu minhu bada'a maganar da take cikin alkur'ani daga Allah ta fito minhu bada'a ai minhu kharaja daga Allah ta fito wa ilaihi ya'ud kuma zuwa ga Allah za ta koma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ambatar sharrin dan tashin alkiyama shuruqus sa'a ashraqus sa'a ya faɗi cewa za a wayi gari a ɗauke alƙur'ani yusra alƙur'an min almasahifi wa min qulubin nas hatta la yabqa minhu harf za a wayi gari Allah madaukakin sarki ya ɗauke wannan alƙur'ani har ya zama an waye gari a cikin wannan alƙur'anin da muke buɗa mu karanta ka buɗa banda fararen takardun ba za ka ga komai ba harafi dai ba za ka gani ba sannan duk wani mahaddaci ya laliba ya rasa Allah ya ɗauke shi har daga zukata saboda an kai wani lokacin da babu Allah kuma a zuciyar mutane don haka alƙur'anin baya da amfani barinsa a cikin kirasa to shine wa ilaihi yaudu minhu bada'a wa ilaihi yaudu alkur'ani daga Allah ya fito zuwa ga Allah zai koma haka za qala ghayru wahidin min as-salaf malaman magabata ɗaya ba dai ba ba biyu ba maganar da suka faɗa kenan cewa alkur'ani maganar Allah ce daga Allah take kuma zuwa ga Allah za ta koma ruwaya an sufiya da uyaina an ruwaito daga sufiya da uyaina yana da cikin littattafai na akida daban-daban cikin littafin abul qasim hibatullahi lalakai sharh usul i'tiqad ahli sunna maganar tana nan haka nan tana cikin radda al na Uthman ad-Darimi da sauran littafan akida sun ruwaito wannan magana daga sufiyan ibn Uyayna shi kuma daga malamin sa Amr ibn Dinar ɗaya daga cikin malaman tabi'ai manya kuma ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Abbas a Makka Amr ibn Dinar yake cewa ma ziltu shine yake cewa kana min tabiin al-a'yan yana daga cikin manya manyan tabi'ai kala yake cewa ma ziltu asma'un nas yaquluna zalika ban gushe ba ina jin mutane suna faɗar wannan magana a nan yana nufin sahabbai da ya riska bai gushe ba yana jin su suna faɗar cewa alƙur'ani maganar Allah ce daga Allah take zuwa ga Allah za ta koma a yadda maganarsa take yana cewa adraktun nasa munzu sab'ina sana أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود عمرو بن دينار يكي تشوى نارس كبتاني تنشي كرا سبعين بايا نارس كسهبان النبي صلى الله عليه وسلم da waɗanda suke bayansu ma'ana da baka ta tabi'ai kowanensu yana cewa allahul khaliqu Allah shi ne mahalicci shi halittu gaba daya wa ma siwahu makhluq dukkan wani wanda ba Allah ba halittacce ne illa alquran sai alqur'ani fa innahu kalamullah fa innahu kalamullah illa alquran illa anan istisna istisna ne munqati ba muttasil ba da yace wa ma siwahu makhluq illa alquran ba yana nufin alqur'ani halittacce ba ne. yana nufin illa alquran ay lakin alquran istisna'i ne munqadi ba muttasili ba sai dai alqur'ani fa innahu kalamullah shi magana ce ta Allah minhu kharaja wa ilayhi ya'ud daga Allah ya fito kuma zuwa gare shi zai koma ibn taymiya ya kawo wannan magana ne dan ya tantance tsakanin aƙida ta ahlus sunna da aƙidar waɗanda suka zabe suka kauce hanyar sunna ya tantance tsakanin aƙidu biyu ahlus sunna ga abin da suke faɗa alqur'anu kalamullah غير Min منه بدأ وإليه يرجع amma daga cikin kangararrun aƙidu da suka saba wa aƙidar sunna akwai waɗanda suke cewa alƙur'anu makhluq alqur'anu makhluq ka sa'iril nan halitta ne kamar sauran halittu saboda haka su a gurinsu wannan abin da muke karantawa a matsayin maganar Allah fa innahu hikayatun anillah hikayatun an kalamillah laysa huwa Allah wai yana ba labarin maganar Allah ne amma ba shine maganar Allah ba da karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan labarin yake baka amma ba maganar Allah din bace wannan ko a ce ibaratun an kalamillah kamar yadda asha'ira suke faɗa عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لأن كلام الله عندهم هو الكلام النفسي القائم بالذات so a wajensu a sha'ira aƙidar da aka fi karanta littattafanta a nan ƙasa su a su maganar Allah wannan alƙur'ani da muke karantawa fassara ce ta maganar Allah ba ita ce maganar Allah Shi shine ma'anar ibara ibaratun an kalamillah amma zancen ubangiji zance ne laisa bi harfin wala bi saut ba harafi ba sauti sannan ba da farko ba da ƙashi. saboda haka kawai kashful hijabi za a yi sai a ji shi kaga wannan sifa ce ta tawaya wato kamar ubangiji magana kawai yake ta yi a kowane lokaci kawai hijabi ne ya hana mu jita sannan kuma babu sauti sannan ba ta da harafi alkur'ani kuma kana karanta shi ka ji sauti ya fita a sauti kana ganin shi a rubuce da haruffa to da suka ga haka suka ce to wannan ba ita ce maganar Allah wannan dai fassara ce ta maganar Allah ne kamar wani mutumin cana ya magana a kawo maka ita da hausa kana jin ka ce ai wannan fassara ce ko kaga ba magana dan cana ba ce. dan cana ba haka yake magana ba to haka suka dauka alqur'ani ba haka Allah yake maganar ba fassarar maganar sace ake bawa. don haka dukkan ayoyin da suka zo na tabbatar da maganar Allah kamar jahmiya da suke kore maganar gaba daya sai su ce lam yukallimi Allah Musa taklima Allah bai magana da annabi Musa ba Allah yana cewa kallama Allah Musa taklima amma sun sai Allah bai magana da annabi Musa ba a sha'ira ba za su yi fadar haka ba to amma ya za su yi da wannan ayoyin wa kallamahu rabbuhu akwai wani majami da ya karanta wa kallama Allah Musa takliman sai ya ce ba a karanta ayat daidai ne shi yasa ake cewa Allah ya yi magana da Musa ai Allahu din maf'ulun ne Musa shi ne fa'il yadda za ka karanta ayar wa kallama Allah Musa takliman Musa ya yi magana da Allah sai wani ya ce to yaya kuma ya za mu karanta wa hu rabbuhu tunda damirin damirin da ya zo cikin kalmar wakan lamahu damirin nasib ne baya zuwa damirin rafi saboda haka dole shi ne mafulin din ko za a ce wakan lamahu rabbahu gwaranci aka yi balarabe ma ba zai fahimci mai kake nufi ba saboda wannan damirin din da yake muttasil bil fi'l damirin nasib ne la ya'ti illa mansuba dalilin da kallamahu rabbuhu sai ya yi turus ya rasa ta fada to su a sha'ira abinda suke cewa Allah ya halicci maganar ne sai ya watsa ta a cikin iska an gane ko ba wai shi ya yi maganar ba halittar ya maganar ya halitta ya watsa a cikin iska wasu suka ce a'a wata bishiya ce Allah ya halicci maganar a cikinta sai bishiyar take cewa inna ni ana Allah la ilaha illa ana ni wa aqimi salata li dhikri annabi Musa alaihi salam yayi gwagwarmaya da fir'auna yayi artabu da shi yayi fito na fito da shi akan yana cewa ana rabbukum a'la sai bayan yayi wannan ya gama kuma wata bishiya ta ce ana Allah kuma ya ce ya karba me babbancin maganar bishi maganar fir'aun ana ko da bishiya ta ce ana ana Allah to shi yasa wannan faɗa magana ce na farko ba ta da tushe alqur'ani dai bai ce bishiya ce ta yi magana ba Allah ta wa kallamahu rabbuhu wa kallama Allah Musa saboda haka Allah ya jingina maganar zuwa gare shi da zaka jingina ta zuwa ga bishiya bishiya ce ta yi magana da ya za a jingina su kuma zuwa ga Allah in ka ce ai shi ya dan ya halicci maganar dai a jikin bishiya sai ake shi yasa ake jingina ta zuwa ga Allah maganganun da muke yi ba shi halicci su ba shi kenan sai mu ce duk maganar da muka yi Allah ne ya yi ta saboda shi ya halicce قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالله هو الذي أنطق كل شيء duk wani mai firici Allah ne ya halittar masa da wannan firicin to kenan sai mu ce dukkan wani mai magana kawai Allah ne yake magana saboda shi ya halicci maganar tabbas ba ma shakkar Allah shi ya halicci maganganunmu amma ba za mu jingina masa maganar mu ba duk da cewa 'yan barababiya sun ce a jingina din <laughs> akwai waɗanda suka haka ibnu arabi ko mun sha faɗa ibnu arabi anan ya zama sananne dai duk yan uwa an san kowa ibnu arabi wanda dan bara babiyar sufi ne shi cewa yake wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu duk wata magana a duniya da kaji maganar Allah ce sawa'un mun yi ta ne a zubi ko a waƙi maganar shi ya lizimci haka din don haka su a gurinsu in suka yi magana a gurinsu Allah ne ya yi in ka jima wani ya yi magana kowace iri ce kawai Allah ne ya ke ɗan giya ya sha giyarsa yana wasu batinsa yana faɗar wasu maganganunsa marasa kan gado to kawai ka ɗauka magana Allah ce ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna uluwa kabira to wanda duk ya saba wa sunna masu da'awar cewa mutum yana iya bugar kirji ya ce shi Allah hujja suke yi su ce ai shi ma Allah maɗaukacin sarki ni na karanta wanda a da yawa hujja suke su ce Allah maɗaukacin sarki ya sanya maganarsa a kan a jikin bishiya ma ta ce innani ana Allahu to idan ɗan adam Allah ya fifita shi ya ɗaukaka matsayinsa ya karrama shi wala kad karramna bani adam in ya fifita shi ya karrama shi yaya za a yi shi ko ba zai iya magana irin wannan bai ce Allah. to abin tambaya na farko ina ina kaga cewa maganar da Allah ya da annabi Musa a jikin bishiya ya halice ta shi ya faɗa kawo ayar babu manzo Allah ne ya faɗa kawo hadisin babu wannan kundin kani molan kani babu ba da wani inganci ba da wani tushe saboda haka Allah ya magana da annabi Musa maganarsa kuma sifarsa ce kuma sifar a maganar ubangiji kamar yadda za mu zo mu gani a cikin bayanan shekul islam ibn taymiya bi sautin wahad bi sautin wahad za mu zo mu ga hadisai da suka tabbatar da haka a cikin sahih bukhari ma shine ibn taymiya yake cewa wal qur'anu alladhi anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi bisa ga manzansa huwa hadha alqur'an alladhi yaqra'uhu almuslimun shi ne wannan alqur'anin da muke karanta, ba wani bane daban kada ka dauka wannan fassarar shi wancan qur'ani ne wannan ba shine qur'anin ba a abu abu wannan shine qur'anin da Allah ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktubunahu fi masahihim shi muke rubutawa a cikin kundayen qur'anin a cikin takaddun nan da muke gani na qur'ani wannan qur'anin ne da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane daban wa huwa kalamullahi la kalamu ghairi magana ce ta Allah ba maganar wani ba wa in talahu ibad ko da bayi za su zo daga baya suna karantawa da sautin su da miryar su wa ballaghuhu bi harakatihim wa aswatihim suka isar da shi ta hanyar motsa jikinsu ta hanyar sautin su wannan baya fitar da shi daga kasancewarsa maganar Allah fa innal kalama liman qalahu mubtadi'an la liman qalahu muballigan mu'addiyan domin magana ana jingina ta ne ga wanda ya fara yin ta ba ga wanda ya isar da ita ba ko ya bayar da ita gashi nan Allah yana cewa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi har ya ji maganar Allah to ya ji ana karanta Qur'ani ko watakila wannan zai sa ya shiga musulunci kaga anan Allah ya kirawo Qur'ani mai kalam Allah duk da cewa gashi wani ne zai isar da shi ga shi wannan almustajir din wannan da aka bashi mafaka din wanda zai isar masa da wannan magana din isar da maganar da zai yi mai fitar da ita daga kasancewar ta maganar Allah ba sun ma'ablighu ma'amana sannan ka kai shi gurin da zai samu tsira ko zai samu kwanciyar hankali ba tare da an taba shi ba wa hadha alqur'anu fil masahif kama qala ta'ala wannan alqur'ani shine wannan alqur'anin da yake cikin takaddun da muke karantawa na alkur'ani kundayen da muke karanta na alkur'ani ne dai wannan kamar yadda Allah ke cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz ne wannan alkur'ani wanda yake mai girma wanda yake cikin lawhin mahfuz ne dai wannan din wa qala ta'ala yatlu suhufan mudahhara fiha kutubun qayyima mala'iku masu daraja waɗanda suke zuwa suna karanta littattafai masu takaddu masu tsarki wanda a cikinsu akwai hukunce-hukunce masu daraja masu kima jibril shine ya ɗauko wannan saƙo ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya kawo sauran annabawa waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ba su littattafai haka nan allah yana cewa inna da ƙur'anun karim fi kitabin maknun lallai shi wannan shine alqur'ani mai karamci a cikin wani littafi wanda yake abin kulawa ko abin asircewa wal qur'anu kalamullahi bi hurufihi wa nazmihi wa ma'ani al qur'ani maganar Allah ce da wannan haruffan da kake gani nashi da wannan tsarin zubin da kake gani da wannan ma'anar da kake fahimta magana ce ta Allah haka take bi hurufihi wa nazmihi wa ma'anihi domin abinda mu'tazila suke cewa wannan da muke gani kalamullahi ne abin nan ah, makhluk ne abinda muke karantawa din nan hikaya ce anillahi subhanahu wa ta'ala hikaya ce anillahi subhanahu wa ta'ala don haka ma'anonin da muke tsinta wannan ba daga Allah suke ba su ne wannan tarjama ce fassara ce ta abin da Allah yake so ya gaya mana sannan su kuma a sha'ira su ce bi ma'anihi la bi hurufihi fal hurufu makhluqa bi ma'anihi la bi hurufihi wadanda kuma bi al hurufu wal ma'ani kilaha kullaha makhluqa to shine ibnu taymiya yake musu raddi yace a abu ahlus sunna da harafin da ma'anar da zubin gaba daya magana ce ta Allah kullu zalika yadkhulu fil qur'ani wa fi kalamillah duk wannan zai shiga cikin abin da ake kira alqur'ani zai shiga cikin abin da ake kira maganar Allah harafin da zubin da ma'ana wa i'rabul hurufi huwa min tamamil hurufi i'rabul huruf shine ƴaƴan da ake sawa haruffan harafin ba a yi masa digo a ƙasa harafin ta a yi masa biyu a sama harafin ya a yi biyu a ƙasa harafin kafin a yi biyu ko a yi ɗaya a sama harafin fa'un a yi ɗaya a sama ko a yi a ƙasa waɗannan su kansu suna daga cikin haruffan ne domin su ne za su sa ka fahimci haruffan daidai idan babu su to za ka iya karantawa ba daidai ba za ka iya karanta ba ta ko ta ka karanta ta ya ko sin ka karanta shi ko za ka karanta ta ba ko sadun ka karanta ta zadu duk za a iya samun wannan don haka dan a ƙara fito da haruffan aka samar da wannan 'ya'yan wannan duban su ne i'rabul huruf din كما قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات wanda ya karanta Qur'ani ya bawa kowane harafi hakkinsa ya kira kowane harafi da sunansa daidai to kowane harafi da zai karanta yana da lada goma wannan hadisin da wannan ziyadar fa'arabahu bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat akwai rawi wanda ake kiran shi nahshal wanda matruk ne amma hadisin ya inganta ba tare da wannan kalmar fa'arabahu din ba man qara al-qur'ana falahu bi kulli harfin ashru hasanat wanda ya inganta hadisin Abdullahi dan Mas'ud a cikin sunan Tirmidhi وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض الحروف كياية yadda za ka karanta qur'ani kowanne ka bashi haƙƙinsa kowane harafi ka bashi haƙƙinsa ya fi a gurin mu ka haddace wani bangare nashi amma wani bangaren ba za ka iya bashi haƙƙinsa ba wato ka karanta alqur'ani ya zamana za ka iya ɗauka alqur'ani daga farko har zuwa ƙarshe ka karanta shi kowane harafi ka karanta shi yadda yake ba tare da banna ba ya fa a ce kawai ka haddace suratul baqara amma banda nan kuma ba inda za ka iya buɗe alkur'ani ka karanta da kanka alheri mai yawa zai kubuce maka gara a ce ka karance shi gaba ɗaya duk inda ka buɗa za ka karanta baka haddace suratul baqara din ba ya fi a ce da a ce ka haddace suratul baqara amma wani wurin in ka buɗa in banda suratul baqara din ba ta za karanta wannan tawaya ce shine ma'anar da suke suke nufi hifzu i'radul qur'an ahabbu ilaina min hifzi ba'd hurufi wa idza kataba almuslimuna mushafan idan musulmi suka rubuta alqur'ani fa in ahabbu an yan an yunqituhu wa la yushakkiluhu jaza zalika in suka ga dama suka so sanya masa dugu su sanya wa haruffan nan dugo kowane a bashi dugonsa amma suka ga ba za su sa wasu wasilla ba saboda za su iya karantawa su gane ko ba wasali jaza zalika ya halatta su ba wanda zai ce kada su yi za ka iya karanta qur'ani ba wasali kana buƙatar ka sa dugo don ka iya bambance tsakanin waɗannan haruffa masu kama da juna idan babu dugon ya halatta kama kana sahabatu yaktubuna al masahifa min ghairi tanqit wala tashkil sahabbai lokacin da suka rubuta alkur'ani babu ba duba babu wasali saboda saboda me saboda su suna talakkin alkur'ani ne mushafahatan min fami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kirajen su bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ka su ba rubuta shi ke akan allo ko akan takarda ballantana a ce sun kasa gane bambancin ta da ya da bada babu wannan kai tsaye suke karkashi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da suka tashi rubuta shi sun san abin da suke rubutawa in ya rubuta aya ya san me ya rubuta لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون saboda sahabbai mutane ne wanda suke larabawa tsantsa babu wani sofanan ajabanci da ya hau kan harshen su la yalhanuna ba sa karya harshen su ba sa lalata harshen su ta hanyar bata irabi ko ta hanyar faɗa harafi ba daidai ba وهكذا hiya المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار في fi zaman هكذا haka nan alquranan da sa aka rubuta guda biyar ko shida ko ƙasa da haka wanda ya raba su zuwa ga manya-manyan garuruwa irin su basra irin su sham irin su kufa irin su masar su yaman ya aika musu bayan ya ga an fara samun sabani wajen karanta alkur'ani wanda ya karanta da wannan qira'a wanda ya karanta da wannan abin zai kai a yi rikici sai ya sa aka aka karbo qur'anin da yake gurin hafsa yar sayyidina umar wanda aka rubuta shi lokacin sayyidina abubakar ya kira wasu zaid ibn sabit ya sake kafa wani kwamiti wanda ya ce a rubuta alkur'ani aka rubuta shi akan lugati quraish ya zama da an yi masa ar-rasmul usmani wannan rubutun da yanzu muke karanta alqur'ani da shi a wancan lokacin da aka yi shi babu dugu babu wasilla haka aka yi shi aka rarraba shi domin a wancan lokacin ba sa da bukatar wannan suna ganewa sannan kuma duk wanda zai karanta alqur'anin ba haka kawai zai tinkare shi gaba gadi ba zai je gaban malami ne ya dauke shi saboda haka ya san inda zai karanta waɗannan harufan ko da ba a sa musu dugu ba thumma fashal lahlu daga nan sai lalacewa harshe na larabci din gurbacewa harshe sai ya zama ya yaru ya bazu ya zama na saboda an yi futuhat an buɗe garuruwa daban-daban an shigar da musulunci garuruwan da ba na laraba ba da dama daga cikin mutanen farisa sun shiga musulunci haka nan wasu daga cikin rumawa sun shiga musulunci waɗanda ba laraba ba da yawa suna ta shiga musulunci sai ya zama na shi kansa harshen larabcin ya fara samun matsala ya fara rauni sai aka ga ya kamata a zo a sa ma waɗannan haruffa alamomin da za su bambance kowane harafi daga ɗan uwansa haruffan su ne yadda suke ba a canza su ba illa iyaka alamar da za ta bambance maka ha da ha da ji shi ne aka sa wato yadda za ka kyautata karatu lokacin da kake karantawa domin an samu wasu ma daga cikin manya-manyan malamai kamar Usman ibn Abi Shayba babba ne daga cikin malamai malami ne na hadisi amma yana da rauni wajen Qur'ani samu yana karanta wasu ayoyi ba ba daidai ba kamar da Khatib al-Baghdadi ya kawo cikin littafin sa al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as an ji shi yana karanta fadriba bainahum bisurin lahu ba sai ya karanta shi faduri ba bai na humbi sinnaurin lahuna sinnaur ita ce magi na kuma shi ne waɗannan haƙoran na gaba kaga gaba ɗaya ya ɗauki ayar ya je ya je fata wani wani rikici da <laughs> ba ba alƙur'ani ba wani kuma aka je yana karanta yana karantar da yara fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai ce fariqun fil habbati wa fariqun fis sha'ir <laughs> tunda kaga في الحبة في الجنة إن بابه لغو لكن كانت الجنة حبة سعير ذاك كان شعير فريق في الحبة وفريق في الشعير to irin wannan lahadin da suka fara yawa a cikin a cikin al'umma da to ya kamata a yi sauri a tare abin kada abin ya yi nisa dan wasu fara runtu wani sai ce shi ba tun aka yi musu gyara sai ce shi kira arwa da yake ba fa kira'ar hamza nake ba ne kira'ar asibu nake to kaga kai kai ya nuna kai wata kira'a ce kake so ka kai shi shi kuma tashi ba to an ce abu aswad du'ali shine ya fara sanya waɗannan dugo din da da wasali akwai asim Ibnu nasr al-laifi akwai yahya Ibnu ma'mar ya'mar waɗannan duk daga cikin almajiransa ne su ne waɗanda suka yi aikin yi wa alƙur'ani din dugo don kada a samu matsala wajen karanta shi tunda an fara samu wasu suna karanta shi ba daidai ba shi da ya ce falukibat almasahif sai aka yi wa alkur'ani dugo wa shukkilat bin nuqatil humri wato farkon wasali yadda aka yi shi ba irin wannan da da muke karanta ba bayan an sa wa haruffan dugu ta an mata dugu biyu a sama ya an mata biyu a ƙasa ba an yi ɗaya a ƙasa haka dai to aka tashi yin wasali in wasali sama ne sai a yi dugu ja a sama in wasali ƙasa ne sai a yi dugu ja a ƙasa an gane ko in shadda ce sai a rubuta shadda shiddan an gane ko in madda ce sai a rubuta madda a rubuta mim dal sauraka idan mutum zai yi rubutu dole ya samu alkalima ja da wanda yake baki alkalami baki da ja ba zai yi da alkalami dai ba to daga baya sai aka ja wannan duban sai ya zamana an mai da shi kamar yadda kuke ganin shi a yanzu sannan wannan shaddadin sai ya zamana an rage ta kuma kamar si abin da wannan kuma a madda din su suka mai da shi kamar da suke rubuta a haruffai na na abin na na nambobi ya zama na kawai ja ake dan alif ake ake sama an gane ko to shine nan yake cewa wa Shukilat bin nuqatil humri farkon wasali sai aka yi shi da dugu-dugu da ake yi ja a jikin haruffa din summa Shukilat bi misli khatil hurufi sannan daga baya aka zo ana yin wasali da irin launin wasalin da irin launin da aka rubuta harafi shine kuma bayan an canza digo din me yasa suka sanya lokacin da suka sanya wasali ya zama dugu abin da ya zama dugu ne suka sanya shi ja me yasa amma ba tashi da sauran dugo-dugo da aka yi shi yasa sai shi ya zama ja to da aka dawo aka mayar da shi irin yadda kuke gani yanzu kaga an yi shi yadda zai sha bambar da sauran duge-duge da aka yi don haka baya bukatar sai an bambance shi da wani launi daban don haka sai aka dawo ana yin shi da irin launin da aka rubuta harafi da shi za a abin nan fatana za al'ulama fi karahati dalika a farkon karo malamai sun aka dan ja in ja ya kamata ko bai kamata ba makaruhi ne ko ba makaruhi bane bid'a ce ko sunna ce wa fihi khilafun al-imam Ahmad rahimahullah wa gairi imam ahmad an samu sabani a wajensa wajen ruwaito ruwayoyi biyu ruwaya ta farko yace makruhi ne wata ruwaya kuma yace babu komai wa gairihi min ulama da sauran malamai qila yukrahu zalika li annahu bid'a suka ce ba a yi saboda bid'a ce to wannan magana ba daidai ce ba saboda ba ta daga cikin abin da zaka kira bid'a Kana yana daga cikin masalihul mursala kamar da aka rubuta nahwu aka rubuta balaga aka rubuta sarfu aka rubuta ilimin tauhidi daban aka rubuta na tafsiri daban aka wanda duk yana shiga karkashin masalih ne mursala maslaha mursala shine abinda shari'a bata zo mas bi i'tibarin wala bi ilga shari'a bata zo ta ce ayi kaza ba bata kuma ce ta soke ba baya daga cikin abinda zaka ce kayi ka dara wani lada saboda kayi shi yanzu dan kayi karatu mai wasali ka karanta karatu mai wasali sai ka ce ka wanda ya karanta mai wasali lada na ka baya da dakal a cikin samun lada ko rashin samun lada an gane ku da a ce an ce wanda ya karanta mai wasali ya fi lada akan wanda ya karanta mara wasali ko aka faɗi si. to anan ne za a ce an mai da wasalin ibada to da zarar ya zama ibada alhalin ko ba ba ibada ba ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shiga kuma ya shiga bid'a an fahimta ko ita ko maslahal mursala wani abu ne wanda bukatuwar jama'a ta sa za a yi ta ba wai dan an dauka yin wannan shine addini ba rashinsa shine shine rashin addini a bukata ce sannan kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bukatar shi yasa ba a yi ba domin abu in akwai al-muqtadi al-muqtadi lahu fi النبي صلى sallallahu alaihi wasallam qa'im ولا مانع أيضا sannan daga baya aka zo aka yi shi akwai dalilin da zai sa a yi shi a zamanin manzon Allah sannan ba abin da zai hana a yi din bai yi ba akwai buƙatar a yi bai yi ba sannan ba abin da zai hana a yi bai yi ba to sai wani zo ya yi to zai shiga maslaha ba sana an gane ko kamar mutum zai ce ai muna buƙatar mu san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar mu koya wa ƴaƴan mu nuna musu girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar kaza kaza ya kamata mu dinga koyi to na farko kaga maulidi din ya sanya shi cikin babin addini ne Na duk wanda ya je maulidi je yake kwarara masa lada ake ba wanda yake zuwa maulidi ya ji cewa ɗaya yake da wanda yake kwance a gida da bacci yana ji a jikinsa ya fi wancan kaga ya shigar da shi babin addini tun daga nan abu na biyu kuma ai shi san manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ana son kowa ya so shi ba wai yanzu ne aka fara san aka fara bukatar mutane so manzo Allah ba tun zamanin sahabbai tabi'ai su ba sa son su so manzo Allah ne ba sa sai ƴaƴan tashi suna san manzo Allah duk suna so wasu suke hujja da su akan tabbatar da bid'o'i da daban su masalih ne mursala ba bid'o'i ba a ce ai an rubuta ilimi an rubuta ilimi to zamanin manzo Allah ba rubuta ilimi ba alqur'ani ba ilimi ba ba a rubuta shi ba a rubuta shi me aikin su zai rubuta sabit ba shine rubuta wahi ba wahi ba ilimi ba ne kaga ce ba a rubuta ilimi ba a zamanin maza Allah kaga shi ba ba a rubuta hadisansa ba an rubuta Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana da sahifa da ake da as-sahifatu sadiqa yake cewa shi banda gidan gonarsa da wannan takardun da suka kunshi hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya rage masa me yake sha'awarsa a duniya wannan abubuwan biyu su ne kawai a gabansa a wani gidan gonarsa a zahiri da je ya huta ya dauko hadisan maza Allah ya karanta shi wannan jin daɗin da ya rage masa duniya wannan sahifa din ita ce sahifatu sadiqa ita ce muke ruwayarta daga ta hanyar iyalan gidansa amur bin shu'aib an yi an jaddi jaddihi ne shine abdullahi na amr bin as annabi sallallahu alaihi Sallama lokacin da yake huduba abu sha wani mutum da baya rike wani ya ce ya manzo Allah ni fa na rikewa a rubuta min mana annabi ya ce uktubu li abin sha ba ilimi bane za a rubuta masa saboda ka cewa wai an rubuta ilimi wannan bid'a a kai, a'a ba wata bid'a da akai da bacci akwai shi ka bacci akwai shi a rubuci kuma al'ummomin da suka gabata ai suna rubutu wa ya ce zuwan daga baya ne aka fara rubutu ai suna rubutu yahudawa da nasara da duk suna rubutu don haka duk littattafan da annabi Allah ya ba an rubuta su shi yasa Allah ya kira sun Ibrahim wa Musa dan za su zo su zama a rubuce din haka rubuta ilimi ba ba ba bid'a abin bal ma wani aiki ne da musulunci ya ba ya kwadaitar kai an san ba za a tsare ilimin ba sai ta haka to a rubuta shi da ba a rubuta ba wa ga gallin littafin da muke karanta da yanzu suna ina ba shi kenan za mu ɗauko manya-manyan littattafai da aka rubuta tun karni na farko na biyu tun karni na biyu za mu zo muna karanta su ga suna har zuwa yanzu suna nan da ba a rubuta su ba shi kenan sun tafi to da dama za a ɗauko wasu abin da suke masalihul salat, sai a ce ai ai ai gashi ma bid'a ne wani ya ce na hau balaga to duk kaga in aka shiga irin waɗannan hujjoji ya nuna kenan mutum taskashi ta kore babu komai a ciki sai a kama irin waɗannan lalaban lalaban to shine ibnu taymiya yake cewa wa qila la yukrahu shi a ba a karhanta yin haka ba bil hajati ilayhi saboda akwai buƙatar a yi wannan dugon a yi wannan wasalin akwai buƙatar haka dan ba haka ba za a bata alqur'ani wa qila yukrahu an-nuqatu duna ash-shakli li bayan al-i'rab wasu suka ce a'a yukrahu an-nuqatu ɗayan ne kawai aka karhanta saduwa amma a iya yin wasali saboda a a fito da irabin kalma in fa'il ce a gane fa'il ce in maf'ulun bihi ce a gane maf'ulun bihi ce a gane mahallin ta minal irab in ba an sa wasa ba wanda bai san abin kuma zai gane ba to me yasa suka ce ya halatta a yi shakil li bayanin i'rab ai sun faɗi haka ne don kada a samu barna shi yasa suka halatta a yi a yi to haka nan sai a gaya musu a yi rashin dogon shi ma zai sa a samu barna don haka sai ya kamata ku halatta ibnu taymiya ce kakat wa sahihu annahu la ba'sa bihi magana sahihiya shine babu laifi kusan wannan ijma'i ne na malamai babu kuma wani baro da ya taba sabawa akan wannan sabani ne da aka dan yi shi a baya ya kuma wuce aka da ijma babu wani musulmi da ya taba daga alqur'ani yace shi bai halatta a sa masa dugo ba ko bai halatta a sa masa wasali ba ya kamata a share wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت sannan mu gaskata da irin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah tabaraka yana yin magana da sauti yana magana da sauti haka ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadisin abi sa'ud al annabi sallallahu ta'ala yana cewa يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت فينادي بصوت كان تبتت بصوتي كرر أتكين حديث أبو سعيد الخدري فينادي بصوت إن الله يأمرك أن أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار Allah madaukakin sarki zai ce ya adamu fayaqulu sai annabi adam ya ce labbaika wa sa'adaika amsawarka kuma biyayya gare ka ya ubangiji fayunadi bi sauti sai ubangiji yayi kira da sauti yace inna ya umuruka an tukhri an da min zurriyyatika Allah yana umurka ka fitar da wani wani dandazo na jama'a daga zurriyarka domin a kai su ta wani bangare na zurriyarka waɗanda suka cancanci shiga wuta a fito da su abinda yana hadisi ya tabbatar shine isbatu kalamin lahi subhanahu wa ta'ala bi sautin haka nan ya tabbata a cikin sahih bukhari ya kawo shi mu'allaqan hadithin jabir annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin al'adabul mufrad na bukhari Allah madaukakin sarki zai tara bayansa ranar gobe kiyama sai annabi ya ce fa yunadihim bi sautin kaga isbatu saut fa yunadihim bi sautin ikirawo su da sauti yasma'uhu man ba'uda wanda yake nesa zai ji sautin kama yasma'uhu man qaruba kamar wanda yake kusanci da wato babu banbanci tsakanin kusanci da nisa wajen jin wannan sauti din kaga wannan akwai isbatu sauti lillahi subhanahu wa ta'ala bila amsali zalika min al ahadith da hadisai ire-iren waɗannan fa hadhihi al-jumlatu wannan jumlar magana da kuka ji kana alaiha salaful umma magabatan wannan al'umma akan ta suka rayu wa a'immatu sunna haka nan limaman sunna gaba ɗaya akan ta suka rayu wa kana a'immatu sunna limaman sunna suka ce القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق القرآن مقرر الله تبا هل التابج suka dage kuma akan haka aka kashe wasu akan haka aka azabtar da wasu akan haka aka daure wasu akan haka aka hana wasu albashinsu akan haka ba su ja da baya ba ba su yi sakwa-sakwa ba su yi sanyi ba lokacin da al-ma'mun al-khalifatul abbasi ɗaya daga cikin halifofin daular abbasiyya mu'tazila suka cusa masa wannan aƙida ta cewa alkur'ani halittacce ne suka bashi umarni cewa ya kamata a tara malamai a gaya musu cewa alƙur'ani makhluqun ne kowa ya yadda da wannan aƙida wanda bai yadda ba da wata a kansa imamu ahmad al-ma'mun yana can ma wajen yaƙe-yaƙensa yana can a wani gari da ake kira tos ya aiko da umarni cewa a kama imamu ahmad da dukkan wasu malamai domin a zo a gwada su tabbatar da cewa alkur'ani makhlukun ne sai sun tabbatar da cewa halitta ne a lokacin an kama imamu ahmad da wani da ake kira nuh muhammad ibn nuh wanda shi a hanya ma cikin sasari ya mutu a kama imamu ahmad aka kama malamai da yawa irin su ali ibn al-madini irin su yahya ibn ma'in duk wani malami da ya shahara na sunna aka kama su akan cewa sai sun yi ikirari cewa alkur'ani halitta ne ba maganar Allah aka dinga azabtar da su wasu suka ga azaba suka ce sun yadda min babi man ukriha wa qalbuhu mutma'in mutma'innun bil iman kada tilasta su aka yi tun da zuciyarsu ba ta yadda ba Allah ya musu hanzari wasu suka faɗa haka suka fita imam ahmad shi kaɗai ya rage aka yi aka yi a dake shi da sati shi da rana a dake shi da dare bulala ba ji ba gani har ba abu ya mutu a wannan gurin da yake gurin yaki al-mu'tasim ya zo ya karbi khalifanci ya ci gaba da abin da ya gada aka ci gaba da gana wa imam ahmad azaba a wahala a wahalar da shi ahmad ibn abi du'at wani mugun malamin fada shi ake kawo shi gaban imam ahmad a ce ya jarraba shi shikayar da alkur'ani makhluk ne ce ban yadda ba a mayar da shi a dake shi a dawo da shi ka yadda makhluk ibnu qayyim duk sanda za a zo da imam ahmad da zai kure wannan mugun malam imam ahmad ya tambaye shi wanda akidar da kake kira na zuwa gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban su zuwa gare ta ke bai kira su khulafa'u ar-rashidun abubakar umar usman ali da suka hau shugabanci sun kira mutane sun tursasa su kan wannan ce bai kira su ba akwai daga cikinsu wanda ya taba furta wannan maganar da kake cewa furta ce babu ce to wasi a nima wasi a abin da ya walce su nima ya walce ya ishe ni to me zai ce ba abin da zai ce da ya yi kirafi cewa waɗancan manya manya ba su kira mutane ba su kuma su taɓa faɗa wannan magana to don me za ku ce ni sai na faɗa mu Ahmad lokacin ‘yan uwansa sun yi ta matsa masa cewa ya faɗa sab Allah ya bashi hanzari yace ku duba ku ga irin dandazon jama'ar da suke taruwa a gurin idan an kawo ni fada kowa da takarda da alƙalin jira suke in faɗa su rubuta suna rubuta zai yaɗu a duniya ci shi kenan imamu ahmad ya yarda wanda duk ya san girmansa da matsayinsa da iliminsa shi kenan sai ya karɓi maganarsa saboda ka ya zaɓi gara shi ya halaka mutane su tsira ana gara shi ya mutu mutane su tsira da imaninsu don haka har al-mu'tasim ya zo ya yi kalifancin sai mutu don abu yana ganin yana kurkuku alwafiqu billah ya zo ya kama shi ma ya ci gaba mugun gado ke shi ma haka ya yi har al-mutawakkilu billah shi ne da ya zo ya kori wannan mugun malamin ya ce a saki imam ahmad shi ne ya taimaka wa sunna a lokacin sa ne imamu ahmad ya samu sararawa to da wannan jajircewar da imam ahmad ya yi da haƙurin da ya yi a kan aƙida shi yasa ake kira su imamu ahalis sunnati wal jama'a saboda wannan haƙurin bisabri wal yaqini tunanin al imamatu bid haƙurin da ya yi da jajirce da ya Allah ya ba shi shugabanci ya sanya shi imamu ahli sunna wal jama'a har gobe in za a faɗe shi dole ne a ingina masa wannan lakabi na imamu ahli sunnati wal jama'a to mu'tazila a wannan lokacin sun yi bakin kokarin na su ga cewa wannan aqida ta ya to a sha'ira ba su fito karara sun ce alquran makhluk ba amma magana su abinda take nuna ke domin a gurinsu waɗanda muke karantawa ibara ce an kalamin ba shi ne kalamun ba don haka a gurinsu shi kansa wannan makhluk ne to shine ibnu taymiya yace hay ah, wa qala a'immatu sunna al-qur'an kalamullah ta'ala ghayru makhluq alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane haythu tuliya wa haythu kutiba duk inda aka karanta shi da duk inda aka rubuta shi fala yuqalu li tilawati al-'abd bil-qur'ani innaha makhluqa ba a kiran tilawar bawa da yayi na alqur'ani a ce wannan tilawar halittacciya ce لأن ذلك يدخل في القرآن فيه القرآن المنزل domin in ka faɗi wannan magana alqur'ani ya shiga ciki kamar ka ce alqur'ani halittacce ne wala yuqalu ghayru makhluqa ba kuma zaka ce tilawar abdu ghayru makhluqa لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد domin akwai aikin bawa a ciki domin sautin da kake yi a lokacin aikin ka ne don haka tilawa ba za ka yi lakin wannan magana ba ka faɗe ta haka a dunkule sai ta kunshi ƙarya da gaskiya shi yasa akwai al'alfahul mujmala dunkulallun maganganu ahlus sunna ba sa karɓar su a dunkule su suke a musu billa billa a ware gaskiyar daban a ware ƙaryar daban yanzu kamar wanda zai zo ce hal juzu isbatus jihati lillah ya halatta a jingina wa Allah a tabbatar wa Allah jiha to kada ka ce da shi A, kada ka ce da shi a'a tambaye shi me kake nufi da isbatul jiha kana nufin isbatu uluwillah cewa Allah ya ɗaukaka kana nufin ar-rahmanu Allah shi stawa wannan kake nufi da tabbatar da jiha tabbatar da istiwa ubangiji in ya ce eh wanda yake nufi sai ka ce ya halatta in ya ce a'a ba wanda yake nufi ba yana nufin irin abinda da jahamiya suke faɗa da cewa Allah yana ko'ina ce a haza ya yanzu kaga ka karɓi maganar a dunkula ba ta yi waccan da farkon yake nufi amma sai ya kawo maka ita a kankanci a dunkule da ka ce a'a sai ce ka kore uluwullah an gane ko waɗanda suna ake kira al-alfazul mujmala lafizan da suke a dunkule ba a karɓar su haka a dunkule sai an nemi bayani yustafsal a nemi bayani ne ake nufi da su kaza kake nufi in gaskiya kake nufi to shikenan in ƙarya kake nufi to an kore ta to shi yasa ibnu taymiya ce ba a cewa tilawar bawa makhluqa ba a ce mata ghairu makhluqa domin a tilawar bawa akwai shi alqur'ani da ake karantawa akwai kuma sautin bawa in ka ce makhluqa halittacciya ce kaga alqur'ani ya shiga in ka ce ghairu makhluqa sautin bawan ya shiga sautin sa makhluq an gane ko ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات إنني ما أنبأ إن أصوات العباد بالقرآن قديمة babu wani daga cikin magabata da ya ce sautin bayi da suke karanta alkur'ani shi ma wannan sautin kadimi ne azali ne babu wani da ya taɓa faɗar haka bal ankaru ala man qala lafzul abd bil qur'ani ghayru makhluq sun ma yi inkari ga wanda ya fito ya ce lafazin bawa da yake na alqur'ani ba halitta bane sun yi inkarin wannan saboda ka lafazin da kake fito da shi daga harshenka sautin allafzu makhluq wal manfudu ghayru makhluq abinda kuma wannan lafazin ya kunsa na wannan alqur'ani ba halitta ce bane wa amma man kana innal bidada qadimun wani ya ce ai hatta tawadar da ake rubutawa kadimiya ce azaliya ce a'a wannan wannan akwai jahilci a ciki ta da da ni na sayo kayan hadin da kasuwa ce kadimi fa hada min ajhalin nas da ta yi wanda ya fi kwa jahilci makotari ne wa ba'adihim an sunna ya fi kowa nesa da sunna bai san mai sunna qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi al-bahru makhluq aw ghayr makhluq makhluq ba shi Allah yana magana cewa da zai zama tawwada ashe kaga abinda za a yi tawwada da shi yana iya zama makhluq amma ka zo ka ce abinda ake hada ruwa da nawayi ne ko da kwaro da waye a hada a yi tawwada ka ce wannan ma kadimi ne wanda akwai jahilci مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا da tekun ya kare kafin kalmomin ubangiji na su kare ko da za a zo da kwatankwacin wannan teku a matsayin tallafi fa akhbara anna al-bidada yuktabu bihi kalimati yuktabu bihi kalimatuhu ba kalimati Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa a ita tawada din ana iya rubuta kalmomin Allah da ita wa kazalika man qala to amma idan aka rubuta tawada aka sa tawada aka rubuta sunan Allah za a girmama wannan rubutu da aka yi yajibu ihtiramu hadha al-midad alladhi kutiba bihi al-Qur'an ويجب احترام al الحروف mai halatta a wulaƙanta takardar da aka rubuta alkurani a jiki ba ko tawadar da aka rubuta ta a jikin a aka rubuta lafizan alkur'ani da ita waka zalika man kala laisal qur'anu fil mushaf haka nan wanda zai ce laisal qur'anu fil mushaf alqur'anin ba shi ne a cikin wannan takaddun da muke gani ba wa inna ma fil mushaf yudadu wa warak ai abin da yake cikin wannan alqur'anin da muke ga ko kuma wannan kundin da muke gani tawada ce da takaddu aw hikayatun ko hikaya ce labarta mana ake yi maganar Allah wa ibaratun ko kuma a ce a fassara ce ake mana ta maganar Allah hikaya maganar mu'tazila ce ibara maganar asha'ira ce wanda duk zai faɗa haka ibnu taymiya ce fa huwa mubtadi'un dallun dan bid'a ne batacce bal alquran alladhi anzala Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa ma bayna daffatayn bari waccan magana alqur'anin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wannan da yake tsakankanin bango biyu daga bangon farko na bakara zuwa bangon ƙarshe na nasi wal kalamu fil mishafi على على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصية يمتاز بها عن سائر الأشياء maganar da take cikin wannan alkur'ani da yadda mutane suka santa tana da wani abu da take banta da shi daga sauran abubuwa tana da darajar da take da shi saboda haka wannan rubutu da aka yi da wannan tawada da takarda da aka yi amfani da su suna samun daukaka suna samun girmamawa sama da kowace irin abin sama da kowace irin takarda sama da kowane irin rubutu da za a yi ba wannan ba an gane ko saboda haka duk da ba kadimai ba ne to amma kuma suna da matsayi suna da daraja saboda haka za mu tsaya a nan kira sallah sallah mu amsa tambayoyi wa sallah to wannan yana cewa shin abu abdullahi alhakimun ne sabori ya kai martabar alhakimu wacce ta fi martabar alhafizu ko kuma sunansa ne alhakimu din to wannan dai na farko ne lakabi ne shi alhakim din ba wai wata martaba ko wani mukami ba ne da malami ne babba daga cikin malaman hadisi sannan tantancewa na alhakim wannan alhafiz wannan duk da yake an rubuta a cikin musalah amma malamai magabata na hadisi duk basu su dauki wannan wani abu da suka yi ta rubutu a kansa cewa wani ya kai wani bai kai ba saboda haka ya danganta da irin abin da mutum ya bari na ilimi da irin karantar wanda ya da almajiran da ya da ilimi a cikinsu a ne ake gane matsayin sa amma maganar cewa an nada wani alhafizu wani an nada shi alhakim wani wannan duk rubutu ne kawai yan baya baya waɗanda suka rubuta matsala suka rubuta amma ba waɗancan ɗabakar farko ba irin su imam ahmad irin su abu hatim irin su bukhari muslim duk ba su rubuta irin waɗannan ba ba ka shi wani alhakim lakabinsa ne sunan shi muhammad ibn abdullah abu abdullah ibn bayya abu abdullah alhakim mai saburi to sannan shi kuma wannan ina jin ko mutum ɗaya ne ya yi wayo ya rubuta takarda biyu ya kuma dawowa dai yake cewa ko shi ne ko wani ne gade shi nan wai a gaya masa a tambaya biyu na farko ya ce menene hakikanin aƙidar imamu suyudi imamu suyudi ash'ari ne ash'ari ne kamar yadda yawancin limaman da suka zo mutaakhirun suka tafi akan wannan aƙida ba share ne sannan kuma a wani abu da siyudi ya ya zama yana da shi a mutum ne wanda yana da hada-hada yana da kwashe-kwashe suna cewa ya ma'ushai shai'a wa da zai hada abu zai dauko abu kuma ya dauko kishiyarsa a lokaci daya wani gurin ka gan shi kana karanta littafin wani littafin kuma ka zo kana karanta wani littafin nashi daban zai ga kama wani suyudin ne ba wancan ba haka za ka ta ganin abubuwa a cikin littafinsa alhawilil fatawi na ga fatawa mai kyau wani gurin kuma in ka ga wani abu sai ka ɗora kanka hannunka aka sai ga wannan ko shi ne wancan ko ko ne wannan wani ne daban to kuma duk shi ne mutum ne da ya rubuce rubuce da dama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce rubuce a duniya sai dai kuma baya tacewa rubutu yake baya tacewa kamar yadda الذهبي ya sifanta الجوزي al-jawzi da cewa yana rubutu amma baya tacewa to haka suyuki shi ma yana rubutu baya tacewa shi yasa tufka da warwara a cikin littafin su ta zama tana da yawa a sannan kuma wani abu da suyuki ya zama yana da shi a lokacinsa wato yana da cika baki kwarai da gaske sama da sauran malaman da ya zamani da shi domin shi yana ganin a zamaninsa ba wanda ya yi shi kuma yana fitowa ya faɗa haka to shi ba wanda ya kai shi ilimi a zamaninsa wasu littattafansa ya daga ya ce tun da ake littattafai a wannan fannin ba a taɓa yin irinsu ba kuma alkiyama shi ba za a yi ba kuma littafin sa al-itqan fi ulumil qur'an a cikin littafin sa at-tahadduth bi ni'matillah da ya karkasa littafin sa ce akwai littafin da da an yi kamar shi kuma ta yi nan gaba a yi kamar shi akwai littafin da da ba da da an yi kamar shi amma nan gaba ba za a yi kamar shi ba akwai littafin da da ba a kamar shi ba nan aka yi karkasa littafin shi, to su itikad yana cikin wanda littafin da a gurinsa ba a taɓa yin irinsa ba kuma ba za a taɓa yi ba alƙiyama ta tashi to yana da irin wannan cika bakin kuma yana kiran kansa mujaddidi na zamaninsa mujaddidi kun ga mutum ba shi yake naɗa kansa mujaddidi ba galibi ma ba a sanin mutum da wannan sifa din sai bayan ya bar duniya ba sai bayan ya bar duniya za a kiyasta irin aikin da yi ba wai yana da rai ba wanda ba a san ma akan me zai mutu ba to shi suyudi da ya zo ya yi littafi ya yi wata manzuma wani rubutu ne a wake haka ya yi shi manzuma ce ya sa mata urjuzatul mujaddidi inda ya zana sunayen waɗanda suka zama mujaddidai tun da kansu Umar ibn Abdul Aziz ko Sayyidina Umar Umar ibn Abdul Aziz har ya zo zamanin sa har ya zo zamanin sa sai yake cewa wa hadhihi tasi'atul mi'in qad atat wa la yukhlafu hadi wa ad wa qad rajawtu anni al-mujaddidu fiha wa fadlullahi laysa yuhadu yake cewa to yanzu fa ga shekara ta 900 ta zo don kusa ya rasu shekara ta 911 ce to ga shekara ta 100 cif 900 ta yi tunda an ce ala ra'asi kulle mi'ati sana to ga 100 cif ta cika sai ya ce wa qad rajawtu an al-mujaddidu fiha ni fa ina fatan fa ni ne mujaddidu a ciki sai ya saurace wa fadlullahi laysa yuzhadu ba wanda ya sai jayayya da falala Allah in an bani zaka yi dani zaka ci sai wanda cika bakin ta sa malaman da ya zamani da su suna ganin wasu ma sun girbe shi wasu tun ba su yi karatun ba su kai wasu sun yi littattafan da sun fi nashi inganci su ba su ce su ne mujaddadai ba sai shi saura ka yi ta rikici ya yi rikici da da da da da al'alƙas ya yi rikici da da da da al-hafiz as-sakhawi hafiz as hafiz ya girme shi almajiri ibn hajar ne babban almajiri ibn hajar ne ma al sanda ibn hajar yake karantarwa su sakhawi suna ɗaukar ilimi a wajensa a lokacin siyudi bai fi shekara biyar ba ubansa yana riko hannunsa ya zo da shi gurin karatu bai san ba mai ake yi ba to bayan mutuwar ibn hajar sakhawi ya zama shine yake da fice musamman a fannin hadisi to sai zama ba sa shiri kowa ya tashi yawa ɗaya ta ya rubuta kowa ya rubuta littafin tarihi da ya zo tarihin dan uwansa ya yi masa bakin tarihi yi ya rubuta mummunan tarihi akan sakawu sakawu ya rubuta mummunan tarihi akan akan yi shi ai mutum ne mai girman kai baya baya wa iyayensa ba biyayya iyayensa ba fama suke da shi irin maganganu da wanda bai kamata a ce an yi su ba haka nan kasdallani kasdallani sai da ya tashi ba takalmi har gidan yi yana yana neman sasanta dan Allah su sasanta shi suyudi yana cewa kasdallani yana satan masa littattafai yana yana yana jingina wa kansa ya rubuta wani littafi sunan shi al-fariqu bainal musannifi was-sariqi da bambanci tsakanin mai rubuta littafi da kansa da wanda zai saci da wani ya rigima rigima da mutane da yawa Allah ji kansa abinda ya yi na alkhairi wanda ba za a tabbanta da shi ba shine ya tara wa mutane wani abubuwa na littattafan da yanzu sun bace saboda kwashe-kwashen su ya kwaso su ku duba risalar fakihani da ya yi akan maulidi al hari babban malami ne a malikiya yana da yar risala dai akan inkarin maulidi mai yadda maulidi sun mai yadda maulidi addini bane ba dan suyudi ya nakalto ta ba a cikin littafin sa husnul maqsid fi amri maulid ba za mu ga ba za mu ga maganar ba shi ya nakalto mana ita diyawa gaba ɗayanta ya kata tun daga da har zuwa ƙarshe ya ce zai warware ta kuma ta ki warwarwa ko kuma sai muka yi garkuwa da ita to yana daga cikin hasanat sa ta tsare mana wasu abubuwa na malamai wanda a ba ya yi wannan ba da yanzu ba za sai dai mu dinga jin labarin saboda ya zauna a maktabatul mahmudiyya akwai wata babbar maktaba da wani sultan mahmud ya gina a masar wanda ita ce ibn hajar ya zauna a ciki to suyudi ya zura zauna a wannan maktaba din ya yi aiki kwaye da gaske wajen tattaro littattafan da suke cika masu bace saboda yana da alherin sa yawanci irin waɗanda abubuwa da suke fadawa na bida'a yawanci tashi akai aka samu ilimin a gurɓace don haka aka yi ta tafiya kamar malaman kasan nan kafin sunna ta bayyana waɗanda suka zo kafin sunna ta bayyana kaga ado akan haka suka tafi wasu ba wai da gayya haka kawai aka yi ta bida'a ba haka aka zaci wannan shine ilimin shine addinin haka aka yi ta daga baya ne gaskiyar ta zo ta yi ta fitowa ta ta bayyana wanda Allah ya nufa da gane shari'a kuma sai ya gane to sannan kuma sai yake cewa wai abu zur'atul razi malamai da ya zana guda hudu abu zur'atul razi abu hatimin razi laifin ibn sa'ad al-misri muhammad ibn muslim ibn wara cikin su waye haddar hadisi a wannan tambaya ai ta yi girma waye zai iya gaya maka waye da hadisi waye hada musabaka a tsakanin su har ya ce ba da hadisi dukkan su jima jiman malamai ne dukkan su jimajiman malamai ne ba wanda za ka iya ɗagawa ka ce wane ya wane wane ya wane abu hatim da abu zur'a da muhammad ibn sun ibn wara waɗannan gaba ɗaya sa'annin juna ne abokan juna ne tare suka yi lokaci ɗaya tare suka yi neman ilimin su tare suka yada shi ni ba taɓa ga inda aka ce wa ya fi hadda ba a tsakanin su a laifin sa'ad wannan ya girme su wannan babba ne wannan sa'ad su maliku ne lokacin da ya rayu a malik ya rayu da malik sai dai shi imam ne a masar shi kuma malik imam ne a madina har ma imam shafi'i yana cewa laif ibn sa'ad afqahu min malik illa anna allah qayyada li malik talamid fanasharu madhhabahu aw fanasharu ilmahu laif ibn sa'ad in sanin fiqh ne ya fi malik ma sai dai allah bai bashi almajirai da suka himmatu wajen yada ilimin sa ba kamar yadda ya bawa Imam Malik ba bayan Allah ya bashi almajirai su suka yada ilimin sa ya zama da ya fito sama da yadda Lais ibn Sa'ad ya fito amma dukkanin su lokaci ɗaya suka rayu kuma dukkanin su imamai ne ba ka ya girme su ba ma tare suke ba bare in musabaka za a yi ta gwada ta fitar da zakara a ce a sa shi shi ya riga ya wuce wannan kuma ya ce a dangane da kiran sallah a cikin masallaci ana ta hayaniya to galibi inda inda fiqhu ko fahimtar addini ko ilimi yake da karanci a hayaniya to in hayaniyar za ta sa a yi karatu a yi bincike wannan babu komai a yi ta yi sai a je a yi ta bincike sai a yi ta karatu amma in hayaniyar za ta sa a samu rarrabuwa a samu adawa a samu kiyayya to wannan bai kamata ba ni ban taba ga in karance karancen da nake yi ban taba ganin an ce a wani zamani an yi rikici ba tsakanin ahlus sunna tare da cewa kiran sallah a cikin masallaci ko a wajen masallaci wani ba wani abu ne ba da a'imma suka ba shi ba muhimmanci hadda ake rubuta shi a ciki ko a waje an sani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a waje saboda a lokacin ba ba amsa kowa in mutum ya tsaya mai kiran sallah cikin masallaci mutane ba su san ba me yake yi ba shi kuma kiran sallan al-maqsudu bihi menene al-maqsudu bihi al-i'lam bi dukhul waqti salah sanar da cewa lokacin sallah yayi wannan makasudi na kiran sallah ba zai samu ba sai idan sautin naka ya fita zuwa ga mutane kada akwai bukatar ka fita an gane ko lokacin sayyidina usman kuna ganin da mutane suka ƙara yawa ba kiran sallah ya ƙara na farko ba da an annabi babu shi saboda ya ce mutane sun yawa kasuwanni sun fita wajen gari a cikin gari ake sallah ba za a san ma an kira sallah ba don haka ya sa mai kiran sallah zai fita kofar gari ma can ake fita a yi shi kofar gari ma ake zuwa saboda bukatar shine isar da kiran to ko tunda suna nesa suna cikin wata hada-hada ya kamata ya zama akwai tazara tsakaninsa da kiran sallah na biyu don su shirya mai masu kaya su lallaka kayan su kulle su komo gida su yi wanka su tafi masallaci kaga bukatar da ta sa shi yayi wannan kenan to haka shi ma fita daga cikin masallacin wannan bukatar ta isar da shi wannan kiran sallah tunda shi ne maksudi idan akwai speaker yanzu ba a fita din ba aka yi daga daga cikin masallaci saboda speaker za ta isar da abin nan din sai zama abin rigima to kaga rashin fahimtar abin da za a yi rigima a kansa shi ya ka haka kana tare da da shi'a suna ta bata addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana tare da irin wannan jima-jiman masu masu cewa su Allah ne amma ka zauna kana magana a kira sallah a cikin masallaci ko a shiga waje har kana neman karan masallaci biyu to ni abin da nake fahimta duk karancin karancin karatu yana kawo nan sannan in aka yi rashin dace karancin karatun ya hada da karancin ikhlasi wani so a ce shi ne ya jagorancin wannan tafiyar ta kiran sallah a cikin waje ba ka a garin nan ba a fara mutu shi bara ya fara kada akwai rashin rashin ikhlasi kana da masallaci kaga cewa kana so ɗari bisa ɗari sai ka ɗabbaka irin wannan ɗin ka fita ɗin ka sa ladanin kai fita mu komai a yanzu a Kano akwai masallatan da wajen ake kiran sallah wacce masallatan da wajen ake kiran sallah amma nan bai sa ya zama wata matsala ce da za a dinga lalle kawa ina ne mai mai ciki da dai kitan sallah a ji a rigima a gurin ba ma za ka san akwai wannan din ba don haka ya kamata ya zama na faɗa yin abu tare da fito in har bincike zai samu irin wannan hayaniyar da ka faɗa za ta samu karatu da bincike ba ta raba kanmu ba to ai ta ai ta yawanci an ce inda ka je shuru ba a hayaniya to ba a aiki amma inda kaji ana hayaniya wannan ya ce wannan ya faɗa wannan ya maida da martani to ana yin wani abu tabbas akwai motsi a gurin Allah madaukakin sarki ya samu dace ba mu gambatar wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi